ba a addini a nan ƙasar gargajiya kawai to balle malamin sunna duk wanda yake tunanin wannan addinin ba zai ainihin ba da mafi tsadar abin da ya mallaka ba na jinin shi da ran shi to bai shirya addinin ba inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan في التوراة والإنجيل والقرآن, والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز, المبين عظيم عظيم Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka ga bayanin da malamar take ta ce to yana dai daga cikin ainihin wato siffofin da Allah ya siffanta alkur'ani da shi ga waɗannan siffofi na cewa litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i wato na kawo muku wannan misalin ne jama'a duk wanda ya zalunce ka za ku haɗu da shi a ranar alkiyama yana daga cikin dalilan da ya sa ka kira ranar alkiyama yawmul jam'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce har tsuntsuwa tsadda wadda aka kashe ta haka siddan aka jefar da ita za ta zo jini na zuba a wuyanta ta ce ya Allah ka tambayi wannan mene mishi ya kashe ni shi ba cin nama na zai ba tsuntsuwa balle ka kashe mutum balle ka kashe malami mahaddacin alkur'ani a cikin sallah yan bidi'an najeriya ina za ku je da zunubi ina za ku je da zunubi yan bidi'an najeriya sarakunan gargajiya da 'yan siyasa ina za ku je da zunubi yanzu suna can sun tura malaman bidi'a sun tafi musu makka sai ka je ka ga wani fitsararre da carbi biyu hannu ban taba ganin ana jan hannu biyu carbi ba tun da ake a duniya sai wani shaidani na ganshi dan najeriya bara hannu biyu dama da hagu wajen carbin yake yi ba ma taba ganin wannan bidiyar ba da hannun dama da hagu duk ja yake yi suna can ana ta cika jirgi ana ɗiban su ana kai su suna can duk sun tafi wai za su je su yi umara za su yi wa azalimai addu'a allah ya kiyaye allah ya ce litun zira yau jam'i don kai gargadi garin ranar alkiyama wadda za a haɗu la rauba fihi wannan haɗuwar babu shakka a cikinta sai an yi ta Fari fil jannati wasu bangare sai su tafi aljanna wa fariqun fis sa'ir wasu kuma sai su tafi wutar sa'ira wadda take huruwa wa qauluhu ta'ala da kuma magana Allah da yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan lallai dai shi wannan littafi mun sa shi balaraban littafi ne la'allakum ta'qiluna dan ku fahimce shi wa wusifa al-qur'anu bi annahu arabi an siffanta alkur'ani da cewa balaraban littafi ne li'annahu unzila alal arab saboda an saukar da shi ga larabawa wa lisanihim da kuma harshen su wa kalamihim arabi da maganarsu ta larabci duk da shi aka saukar fa unzila hadha alkitabu bi lisanihim liyaqiluhu wa yafqahuhu aka saukar da wannan littafi da harshen su don su fahimce shi su kuma ainihin gane shi fala hujjata lahum inhum jahaduhu ba su da wata hujja an suka jayayya da ainihin alqur'ani aw a'radu anhu ko suka kauda kai game da alqur'ani li'anna ma'anahu wadih domin ma'anonin alqur'ani a sarari suke bayyin a bayyana suke laisa dakhilan alaihim ba wani abu ne wanda aka shigo musu da shi ba balle su ce ai wannan wani yare ne aka shigo musu da shi wato yare ne foreign language yare ne wanda ba su san shi ba a'a nasu ne wanda suka kware suke waƙe suke zaurance suke duk wata fasaha da zalaka a ciki Allah ya taimaka alwasfu famin ashar basair na. siffa ta goma ainihin wato sha takwas ko mm. Allah ya ce basair wato ma'ana basair hujjoji waɗanda suke haskaka wa masu neman hujja su samu basira albasairu jam'u basira وهي الحجة والاستبصار في الشيء itace hujja da kuma samun haske a cikin wani abu wa qawluhu ta'ala magana Allah madaukakin sarki da yace na'am قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ Allah ya ce qad ja'akum basairu min rabbikum haƙiƙa hujjoji sun zo muku daga ubangijinku faman absara wanda ya sa lura ya lura da waɗannan hujjoji fali nafsihi kan yawa wa man amiya wanda ya makance game da ɗaga ido ya basirantu ya dubi hujjojin Allah fa alaiha wannan kuma kanshi ya zalunta wa ana alaikum bi hafiz ni dai ba mai kula ba ne da ku keke da keke iyaka ta in ce muku ga abin da yake daidai ga abin da yake ba daidai ba yaya kuka samu kanku kuma wannan ya rage tsakaninku da Allah ai qad ja'akum alqur'anu alladhi fihi albayan wal basair ma'ana ita ce hakika alqur'ani ya zo gare ku wanda yake a cikin shi akwai bayani akwai kuma hujjoji wa wusifa alqur'anu bi annahu basair an siffanta alqur'ani akan cewa shi alqur'ani wato littafi ne wanda yake hujjoji ne fi qaulihi ta'ala a idda Allah madaukakin sarki ke cewa na'am wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jitabaitaha قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله مدوكاكين سلكيتي وإذا لم تأتهم بآية idan baka zo musu da aya ba kalu sai su ce laulajita baitaha me yasa ba za ka ƙirƙiro ta ba tun da dama ka saba kirkirowa in suka ce a zo da aya mana idan annabi bai zo da ita ba sai su auto a kirkiro din mana dama ba an saba ba kul ka ce musu inna ma attabi'u ma yuha ilayya ai ni dama ba kirkirowa nake ba ina bin abin da aka yi min wahayi ne min rabbi daga ubangiji na hadha basairu min rabbikum wannan alqur'ani hujjoji ne daga ubangijinku wa hudan kuma shiriya ce daga Allah wa rahmatun sannan kuma rahama ce liƙaumin yi na ga mutanen da suka yi imani da Allah ya Allah mun yi imani da kai da littafinka Allah ka ji kanmu da gafara Alƙur'ani. wa ƙaunuhu ta'ala maganar Allah maɗaukakin sarki da yace ce. basairu da nasi wa hudan wa rahmatun liƙaumin yuqinun Allah yace hadha basairu lin nasi wannan Alƙur'ani hujjoji ne ga mutane wa hudan sannan kuma alqur'ani shirya ce wa rahmatun sannan alqur'ani rahma ce liqaumi yuqinuna ga mutanen da suke da tabbas to shi yasa ɗazu na saurara ban ɗauko muku misalai ba saboda malamar za ta yi misali ina son in buga muku misali dangane da mutashabi da malama ta ce ku duba ayar da muka gama karantawa a yanzu dinnan ku je da ta ce haza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinuna sannan ku dan daga kai rabin waccan aya ita kuma za ku ji ta ce hadha basairu min rabbikum eh wa hudan wa rahmatun sai ta ce liqaumin yu'minuna mutanen da suke da imani da Allah su ne suke da yaƙini kaga tashabuhi ɗin irin na alqur'ani kaga yadda yake kama da juna shi yasa in ka zo hadda alqur'ani in baka natsu da kyau ba irin waɗannan wuraren sai kamannin ya rinka ruɗa ka kana cikin wannan sura sai ka ji ka faɗa wata shi yasa sai mutum ya natsu ya tsaye da kwakwalwar shi yake iya hadda alkur'ani in ba haka ba sai ta rikita ayoyin alkur'ani wasu suna shiga cikin wasu ba alqur'anin ne da matsala ba yana nuna kwakwalwar shi tana da matsala da ba za ta iya ɗaukar fasaha irin fasaha ta alkur'ani ba ko kun fahimta jama'a ma'ana wannan tsari na alkur'ani kamar irin fasahan nan ce ta zamani da aka zo da ita na password wata kalima ce ta sirri da za a sa a cikin na'ura ta kwamfuta in aka ce za a sa ke ne babba in ka je ka sa ke karami sai ki shiga to haka alkur'ani sai ka natsu da kyau nan abin da aka ce liƙaumin yu'minuna can aka ce liƙaumin yuqinuna sai ka natsu in ba haka ba sai kai badan bada ma ka shigar da wannan ka shigar da wannan ina fata an gane wa wusifa alqur'anu bi annahu basira an siffanta alqur'ani ne da cewa shi basira ne li'annahu yubsiru bihi alhuda min adh-dhalal saboda ainihin shi alkur'ani shine ke haskakawa a gane shiriya daga bata wal imanu min al-kufri alkur'ani ne ke haskakawa a gane imani a bar kafirci wa yu'rafu bihi sabilur rashad kuma da alkur'ani ne ake ainihin gane hanya wadda take ta shiriya Allah madaukakin sarki ya ganar da mu hanyar shiriya da ainihin shiryarwar Allah madaukakin sarki jama'ar musulmi saboda yan bayanai da muke so za mu shigar kaɗan ga 'yan lokuta da suka rage mana kaɗan za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala da wannan muke cewa abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan su abubuwan da muka karanta su kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana yan uwa musulmi dama yau ce ranar da ta kamata a tsaye da tafsiri ita ce 25 ga wata din da aka yi azumi yau an shiga daren 26 sai dai za a ji abin bai armashi kamar yadda aka tsara shi ba saboda matsalolin da aka samu waɗanda ni ina cewa ba matsaloli ba ne alheri ne dalili na farko dai da yasa ba mu fara tafsiri a nan ba shine ainihin kasantuwar aikin masallaci wanda kamar yadda jama'a suke gani da aka rufe masallacin nan su waɗanda suke aikin masallacin suka ce a dokar tsarin gini irin na zamani in aka yi rufe irin wannan sai ya kai kamar mako uku ba tare da an kwance shi ba to mako uku nan kuma ya daidai da lokacin nan cikin azumi ne don haka aka zo aka kwance a daidai lokacin da ni kuma na yi tafiya tafiyar da na yi ta ne don in je in yi mana odar littattafan da za a karanta a ainihin wato wancan masallaci na tafsiri din sabilun rashad ala ayyati hal allah ya kai ni da ya dawo da ni lafiya duk da tafsirin duka-duka gashi kwaya biyar ma aka samu aka yi kaga ikon allah dama tun farko ba kuma ta ba takardar mu ta sanarwa za ka ga kowace gaba muka yi magana sai mu ce insha allah in allah ya so in allah ya so to kaga a cikin kaset arba'in da muka sa rai zami biyar kawai aka yi kaga ikon allah to amma muna da shiri a dangane da bayan azumi za a ci gaba da wannan tafsiri insha Allahu ta'ala sai dai za mu ci gaba da shi ne a wani salo daban wanda sai bayan azumi din za a zo a sanar amma da ike kun ga karatun namu ya samu ainihin kamfa da karanci ba za mu ba da wani hutu ba mana ana dai sa rai za a yi sallah ranar litinin don haka yi sallah ranar litinin insha Allahu ta'ala abin da zai biyo baya na asabar da lahadi mai zuwa bayan wannan sallah to za a ci gaba da karatun sahihul bukhari na haka duk wata asabar da lahadi kamar yadda aka sani to za a ci gaba da karatun sahihul bukhari to ana nana sahihul bukhari kuma sai a ce to ga tsarin ranakun da za a rinka yin tafsiri ko ya zama a duk wata a ce za a ɗibi kwanaki kaza ko kuma a ce duk mako da gwargwadon dai yadda na samu kaina din a ci dangane da ainihin lokaci insha Allahu ta'ala nakan faɗa wa mutane ba dan riya ba sai dan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan faɗi kamar lokacin da yake itikafi matar shi safiya ta zo ainihin gaishe shi sai ta taso za ta raka shi sai wasu mutane guda biyu sai suka ainihin hange shi haka har sun dan tsaya sai suka wuce sai manzo Allah ya marmaza ce ala rislikuma ku saurara inda kuke ku duba ku gani innaha safiyatu bintu huyayyin mata ta ce safiya sai suka ce ai ce a inna shaytana yajri min ibn adama majrad dam karka ce yaya tsakar dare kuma wace mata ce nake hange da manzan Allah a cikin abin kar jama'a su ce mun yi musu alkawari ba a samu cikawa ba na sha faɗa wa mutane ina yin karatun digiri na na biyu ne akan harkokin sadarwa a abuja kuma a ka'ida gaskiya bayan sallah da kwana biyu ma ya kamata in koma makarantar amma ɗazi ne na buga waya aka ce an ɗan ƙara ɗaga min ƙafa domin bayan sallah da kwana bakwai zan je in ji yaushe ne za mu fara karatu to yadda karatun ya kama shi ne tun dai karatun babu asabar da lahadi don haka magana karatun sahihul bukhari babu matsala insha Allah amma magana tafsiri yaushe zai kasance sai na je na ga yadda can take don haka ba zan iya yin alkawari ba kun ji uzuri na haka karatun ma mamuciya na wannan tafsirin da sauran karatuttuka na ce sai a bari sai na je can tukuna na gani insha Allah ta'ala kadai dai abin da muke fata insha Allah wannan tafiya tamu allah maɗaukakin sarki ya sa mana ainihin albarka a cikinta allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da ɗaukaka shi na biyu za mu godiya ga allah maɗaukakin sarki ko kuma muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu damar gudanar da gwargwadon abin da ya samu daga cikin alƙawuran da muka yi abin da muka gaza muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kullum jama'a su yi haƙuri da mu za mu yi kaɗai abin da za mu iya ne na uku muna da ainihin wato godiya ta musamman da ya kamata mu gabatarwa da mutane bayan ainihin godiyar da muka gabatarwa Allah maɗaukakin sarki ba don kuma ba a bisa goyon baya da fahimta da kuma uzurori da suke bamu jama'a mun gode domin tafiya da mutane irin mu sai an yi haƙuri saboda tafiya ce wadda take mai wahala saboda kana tafiya a cikin gida akwai shubuha a waje kuma akwai shubuhi to tafiyar da mu sai da haƙuri sai dai kuma wa ma yulaqaha illa na sabaru wa ma yulaqaha illa dhu azim ita tafiyar mu sai an yi haƙuri za a kai ga cimma manufarta kamar yadda mako biyu da suka wuce malam mashhur yake mini nasiha ya ce da kai da yan uwa salafiya da ke najeriya ku ci gaba da da'awa a bisa manhaji na ahli sunna wal jama'a amma kar ku sake sigarul ahadath su rinka ɗiban ku wato yan abubuwan da ba su kai sun kawo ba su taso su girgiza ku su wargaza ku su wargaza da'awar ku wanda in kuka dubi da'awar yan brothers na ce yan brothers jama'a ba ina cewa yan shi'a ba yan brothers daban yan shi'a daban yan brothers da'awarsu tana wargajewa ne bi sigaril ahadath dan abin da bai kai ya kawo ba in ya taso musu sai ku ga ya wargaza su dan haka cikin wannan tafiyar tamu gaskiya jama'a sai da haƙuri amma kuma an yi haƙuri za a yi ta ganin fassarorin abubuwa da dama waɗanda muke faɗi ko kuma muke mafarkin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana sannan muna da wa'azi wanda ainihin zami wa matan aure a wannan masallaci da mun ce ranar 27 ga ramadan 27 ga ramadan kuma ita ta zama ranar juma'a to ranar juma'a kuma gaskiya wa'azin ba zai mana daɗi ba anan don haka abin da muka ga ya dace shine da sai mu mayar rana asabar to sai dai ranar asabar kuma ita ta daidai da 28 ga wata wannan kuma matan aure ne muka yi wa alkawari da 'yan mata a sultan bello a kaduna sau saboda haka su alkawarin yana nan intact yadda yake 28 ga wata to nanan ya canza ya koma 29 wato ran jajibar kenan ranar lahadi don haka ranar asabar za mu yi wa'azi wa matan aure da 'yan mata a masallacin sultan bello a kaduna karfe goma na safe zuwa karfe sha biyu ranar asabar insha Allah ranar lahadi kuma a nan za a yi musu karfe goma na safe zuwa karfe sha biyu to abin da muke so don Allah a yi kokari a yi tsari kun san al'amarin mata sai haƙuri al'amarin 'yan mata sai haƙuri to ku yi kokari ku yi wani tsari wanda za a zo tun safe a tsara da suwaye da suwaye za su shigo masallaci da suwaye da suwaye sannan da Allah duk wanda ya zama yaro ba ya zama mata lallai ba ne to ta to da shi wurin wa'azin nan saboda ba haka ba sai a samu matsala yaran wani lokacin an zo da su za su ga taron jama'a sai su ɗauka kamar gidan biki ne ya ta tsalle yana abin nan sai kuma ya hana ki jin wa'azin ko kuma ya ɗauki hankalin masu yin wa'azin ko makamantan haka sannan na biyu dangane da muciya matakin da muka ɗauka shine akwai motoci guda talatin da za mu aje a nan wajen masallacinmu ga matan aure waɗanda za a kawo su nan don haka duk wadda matar shi ko shi ko kanwashi wannan mun ɗauki nauyin motoci talatin zuwa da dawowa za a aje motocin za su zo su ɗibe su daga karfe takwas dai na safe za su fara ɗauko su har dai zuwa motocin su ƙare to in suka kawo su sai motocin su tafi zuwa daidai sha biyu kuma sai motocin sai zo sai su sake ɗaukar su wadda ta fito da wuri ta samu ko jinkiri kuma ya je ikama wadda ta makara sai ta shigo mota mu dai dan abin da zamu iya kenan mun dauki nauyin waɗannan motoci insha Allah abin da muke so da Allah idan akwai waɗanda suka san suna harkar motocin su je su tsara mu dai abin da aka ce mana mota daga muciya zuwa nan markaz naira ɗari biyar ce koma naira ɗari biyar kaga zuwa da dawowa naira dubu ɗaya to zuwa da dawowa guda talatin naira dubu talatin kenan ko to abin da muka ce za mu ya ɗauka kenan in za a samu wani da zai yi wannan aikin to kada wani direba ya zo ya kwankwasa min kofar gida da safe ya ce ya ji za a aiki zan ce ba ni ba ni ma ban san maganar ba kusan muskilanci na ni ba zan iya wannan aikin ba da kar wani ya zo ya ta dokan mun gida da safe ya ce ya zo ya ji an ce kaza zan ce ban sani ba don mutane na faɗi irin wannan sai jama'a sai su tafi gida su same ni jama'a ni gidana comrade ne ba a zuwa gidana ba sarki ba ne ba gargajiya ba ne ba siyasa ba ce ban ina rayuwa ne as a human bin ba as malami ba a gidana na ka ban sha'awa in fito kofar gidana in ga kowa kar wani direba ya zo ya kwankwasa mini kofar gida wanda ya ga zai iya wannan ya daga hannu tun yanzu jama'a su gan shi su yi mishi cibayyu a kofar gida gobe yawwa amma ni dai ba zan iya ba amma wanda in kuma akwai masu motocin nan to wani dai ya dauki nauyin abin ni dai zan kawo kudin zan bayar ya je can su karata da shi da direbobi da mata ni kuma wa'azi kawai zan zo in yi ina zuwa ne wa'azi zan zara littafi na in tafi ta ya ne na gaba wanda a'a ma'ana misali in wani zai ɗauki nauyin ya je tattaro motoci da wahalhalun da kai da komowa to eh to shi kenan za ku yi to kun ji malam shaibu za ku samu imamu da'awa dama shi imamu <laughs> da'awa ne shi za ku samu kada wanda ya zo dokan kofar gida to wannan shine insha Allah ta'ala abubuwan da za mu yi idan aka yi musu wa'azin su kansu matan za mu yi wata hikima jama'a amma duk sai bayan sallah za mu sanar lokacin ya a hankali dan muna son mu rinka tsara abu ne da gurgurun abin da za mu iya dauka za a rinka tsara lokaci lokaci za a rinka tara su a nemi su wa'azin a ana tara su a nemi su wa'azin a can ma'ana tarawa ta gaba daya wannan wa'azin da zan yi wa mata zan yi musu ne akan gurɓacewar tarbiyya a halin rayuwarmu ta yau don haka wa'azi ne wanda yake da matukar muhimmanci ga matan aure da 'yan mata da samari da kowa da kowa amma da yake wa'azin na mata ne in an sa lasifika a waje zaka iya tsayawa can gefe ka saurara in ba haka ba sai ka je a kasar ko ka gani insha Allah ta'ala jama'a da wannan muke cewa allah maɗaukakin sarki ya bar mu akan mu da aƙidar mu har ya ɗauki ranmu a kai allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya waɗanda ba su da lafiya allah ya ba su lafiya masu neman a taya su addu'o'i na alkhairi mune ne muku addu'o'i na alkhairi baki ɗaya allah maɗaukakin sarki ya biya muku buƙatunku da namu gaba ɗaya da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah an tashi tafsiri daga yau babu tafsiri gobe da jibu da ta wassalamu alaikum warahmatullahi ce